Kalangu, Sashen Hausa kuke sauraro masu sauraro barkamu da warhaka ga kanun labarin. a dalilin hararen 'yan ta'adda ko rishin ruwa sansanin karbar wa'anda suka yi gushi daga kwamitin inates kaɗan-kaɗan suna barin sansanin. domin su kasance bisa ka'idar doka a kan zirga-zirga kamin cikon wa'adi na ranar 1 ga watan oktoba masu motoci na turuwar a balbalin da ake cicire motoci a nan yame don samun madarmar wato motocinsu bayan wato labaru za mu tattaka zuwa maradi inda wato ake koya ma mata da ya mafi sauki ga ciyar da 'ya'yansu domin murkushe halin cutar tamowa rahoton musamman kenan na yau. To madalla masu sauraro gunguma mun ke muku sallama sai a jihar zama a sha labarun bi da bi. A yankin Tilaberi mutanen kwamin ɗin Inatas da suka yi gushi halin zamansu na cikin hawala'i da dama sun bar sansanin da aka karɓe su wansu akan halin da ake kaiwa a wurin wansu kuma saboda rishin ruwa. Salak Alhamdu mataimakin magajin garin Inatas ya yi wa Asumana shi na karin bayani ta ta wayar tarho da sahi. Sansanin karɓar 'yan gudun hijira akwai na Tina da aka kai wa hari goma sha takwas ga watan Satumba. Mutane biyu suka mutu shida suka jikata aka hallaka raƙuma biyu. Don haka shama'a sun warwatsu duka dai a rana an kai wa takuku hari mutane biyu suka mutu takwas suka jikata su ma suna ta ficewa akwai waɗanda suka fito daga agayi nomad domin domin zuwa har taman ranar goma sha takwas kusa da waɗanda suka yi ƙaura ne aka kashe raƙuma biyu su ma za su sake mafaka yanzu tinazar da tarhabut gaskiya akwai matsaloli ba su iya zama can ban sani ba watakila za su je wajen desa ko talabari inda za su samu wajen kiyo da kuma ruwa a lokaci ɗaya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya karama wasu 'yan asirin Algeria da suka yi mayar taimaka ma Faransa da aka ma lakanin harkis bisa wato kokarin da suka kawo wa al'ummar faransa a zamanin yakin algeria tsakanin 1954 zuwa 1962 bayan wato kimanin shekaru 60 a cewar kamfanin dillancin labaru na faransa afp a ranar juma'a jimilce mutum 37 aka karama da gala ta legion d'honneur or de mérite ko kuma galar zarumta a soja mai militaire jimillar da ba da gal da aka yi wadda ba a taba baiwa wato jama'a gaba ɗaya ba karo ɗaya sun kai wato dubu ɗari da hamsin da aka wato suka wa faransa aikin amma makomarsu dangance da yakin sun razana sosai ba ma wato ba makami a hannunsu aka baro su cikin kasar da ake ɗaukar su tamkar wato 'yancin amana a cikin wato dubu sittin suka wanda suka sabu komowa a faransa da fuskar wato gudun hijirar faransawa da aka malakanin pied noir sauran kuma da suka tsaya suna fuskantar ramuwar gayya. tilasawar sanya hular kwano kaska ga masu motuna daga ranar ɗaya ga watan oktoba na rataye da samun hula ta gari a cikin kasuwa a yau da saye na tattaka a harabar hukumar birnin yame domin sanin shin wai hukumar ta ɗau matakan da suka tabbatar da hulunan na ɗauke da wato da ake saida na da ka'ida ga fasar bayanin da abdullahi ali mummuni mashawarci bisa fuskar harakokin shari'a ya yi muna a fadar wato harabar birnin ta yame Kudirin dokar da ke magana bisa ƙa'idodin hanya bai fayyace ingancin hular kwano na kariya da ya kamata a yi aiki da ita ba. Wannan wani mataki ne na ofishin ministan da ke kula da sifiri ya kamata ya ƙayyade shi. Mun samar da hanyoyi nan ba da daɗewa ba za a tabbatar da matakin kuma a yaɗa shi ko ina domin mai moto da yaro kowa ya kasance da hular kwano. Akwai hular kwano da aka yi ta don yara a bisa kasuwanni. Muna duba waɗanne matakai za mu ɗauka a matsayinmu na hukumomin da'ira birnin ya mai domin yi wa masu amfani da ababen hawa sauki wajen aiki da wannan hular kwano. A balbalin kwakwance motoci a nan yame wanda ake kira ferai masu motoci na ta tururuwa a gun domin samun bel na mota santur de securite da za su sanya ga motarsu don kasancewa kan ka'ida ga dokar da za a wato gudanarwa hukuma kuma ta bada wa'adi na ƙarshe ga zuwa ranar 1 ga watan Oktoba. Babban sakataren kungiyar 'yan Ferai Ibrahim Sumaila Gabbai ya yi wa Mutari Muhammadu ƙarin bayani. da mutane bai nan gushon ma sentir don eh, ba su aiki da shi yanzu an ce ana aiki da shi da sentir bai da bai da valor eh, wajen mu da yara ne suna sai da arba'in eh, amsi yanzu ana samu kaman 10 mil 15 mil 20 mil ana samu shi a nijiya ma na bidon ban samu ba mun gaji mun gaji bam samu ba duk na zuwa masu motoci duk na zuwa eh, fa ba ban ban taba ganshi ba nan yan taxi yan mot personnel duk suna zuwa jiya ni avansi ne ni na nan na nemo ban samu ba Wata babbar motar ɗaukar kaya da ta fito daga Najeriya a daren jiya ta birkice a yayin da take neman bin rawul ɗin wata magama a birnin Doso. ana ganin wato tumbasar kayan da ke cikinta shine ya haddasa wannan hatsari Allah ya kiyaye ba wanda lamarin ya rutsa da shi bari mu saurari direban motar abin da Allah ya kawo ba ka iya hana shi tunda wanda ya ɗauko kaya ya ci wajen turwasan ekel kilometer ya zaka nan cikin gari mota ya faru. ni kan kai na yi mamakin ma abin da ya faru na istafu na iron kawai sai ni ji mota wanga fanta ya ja shi kuma kaya bai juye bai koyi faske sai da ni tsaya na istashen na sha mai ka hito duwan nan nan sha mai hmm. na dibi kaya na lahiya lau bai juye ba bai yi komi ba to wanga kaya gaskiya na kai shekara biyar ina ɗaukar shi Oxymen ina ɗaukar Daga Nigeria zuwa bai. Eh babu wanda ya ji daga ni na sai a faranti na guda biyu. Daddare na ga wajen desert a ba problem kin burkina. Na taka burkina ka san wani bi mota yana dan balance in ka ka burki. To irin balance kin na da ya wurin gaya da pant. Mm. Kawai lamari ya zo sai fanti ya ja ni. Ranar Litinin ɗaya ga watan Oktoba ɗaliban firamadi da na koloji za su koma azuzuwansu a fadin ƙasa baki ɗaya. Abokin aiki Habibu Garba ya zagaya a babbar kasuwar birnin Yame inda ya gamu da wasu ɗalibai da suka zo biɗar yadin tufar makarantarsu. mana Shina fasara muna rahoton mu ji. A nan muna cikin babbar kasuwar Yamai a shiya mai lamba ɗari da biyar inda masu sana'ar yadi suke. 'Yan makaranta da dama da iyayensu suna kwarara zuwa wannan wuri. Daga cikinsu akwai Aisha ɗaliba a ajin ƙarshe na makarantar lise wadda ta zo domin sayan tufafi ko tuni na zuwa makaranta yadi mai launin kaki aisha ta ce bana farashi ya hau idan aka kwatanta da shekarun baya mun gano akwai hauhawar farashi misali tisin da muka saba saye yanzu sun kara. na sayi meta biyu a ɗari biyar alhali a shekarar bara bai wuce jika biyu ba burema mai sayar da yadi wanda harkokinsa ke tafiya daidai saboda yana samun ciniki ya bayyana cewa farashin yadi ya danganta da ingancinsa. Ba ma damfarar su yadin shekarar bara bai da inganci ne. Alhali a wannan shekara mun girku da kyau mun kawo kaya masu inganci wanda ana iya amfani da kayan shekaru biyu baka zo ka sake saye ba. Wannan lokaci na shiga makaranta wata gara ce ga masu sai da yadi da kuma littattafan karatu ganin suna samun ciniki sosai. A gaida Asumana Shina da Mutari Muhammadu, mayar da Majalisar Ɗinkin Duniya ƙungiya ta kowa hukuma mafi ƙarfi a duniya da ke bisa turbar shugabanta da ke kan kowa mai aiki da kwanciyar hankali mai daidaici mai ɗorewa wannan shine ma'udin babban taron majalisar ɗinkin duniya aji na 73 da aka buɗa ranar talata a cibiyar harabar ta majalisar da ke new york babbar tattaunawar kolin dai da ke haɗa shugabannin ƙasashe ko kuma na gwamnati da tawagogin ministoci gobe 25 ga wata na Satumba ne za ta soma a kuma ci gaba da ita har zuwa ranar 1 ga watan Oktoba 2018 cikin batutuwan da za a tattauna akwai batun daidaici da cin gishin kai na mata haka shafin yanar gizo na majalisar ya ruwaita. A cikin gundumar dogon duci albarkatun gona sun soma nina har ma sun kai ga girbi a faɗar shugaban gidan gona na gundumar waga da mana na da alamu kyaukyawa ko da akwai wasu karkaru da suka fuskanci yarin kwari kala uku ga kalamun da darakta Usman Tiwake ya yi wa wakilin Aziz Danyuma. A halin yanzu abin da ya shafi hatsi kashi 32 cikin 100 yana nuna ya kai girbi kashi 14 suna fidda zangarku, a huskar wake kashi 9 yana nuna sannan kashi 10 yana yadu. A wasu yankuna ana fuskantar kwari masu canye furanni waɗanda suka bulla a yankin karamar hukumar Duci da ta dogon kirya. Akwai kuma kwari masu cin zangarku kamar a karamar hukumar Keshe da kuma masu farma kara a ɗan katsari. Baki ɗaya lamarin ya shafi eka 300 333 kuma an riga an sa magani a wurin baki daya idan aka kwatanta da bara damanar bana za ta fi kyau domin akwai waɗanda tuni sun yi girbi alhali barawar haka a mu da dama shubka furanni take yi Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Labarun na zo muku ne daga nan studio Kalangu birnin Yame. Bari yanzu mu tattaka mu je birnin Maradi kamar yadda muka ɗauki alkawali. Tun shekara dubu biyu da biyar halin wato tamowa ga yara cikin yankin Maradi ya kasance alloba. Shi ya kawo girka dubaru daban-daban na ciyar da yara da abubuwan gina jiki. Tsarin ya soma biyan bukata. ko ta kaka aka kai ga wannan wato tsari ga fasarar rahoton da Muhammad Mamman ya aiko mana. A nan muna gidan Sharifa da ke anguwar Gindawa cikin karamar hukumar Tesawa, shekarunta ashirin tana da jariri dan watanni tara. Abin da ya dame ta da zaran safiya ta waye shine ta shirya wa ɗanta da ke cikin ƙoshin lafiya kuma cike da dariya karin kumullo. A wannan safiya ko kuma kwari ne take dafa masa. To shi kuma ka san ya bambanta kala-kala tun daban da ma likitoci da suke ba mu jawabi kuma mu ma muna ɗan kawo namu. To mun kan yi ƙoƙari dai mu samu ɗan garin hatsi wani bi da ɗan na wake a samu burji da ɗan sukari madaidaici tunda kasa kasa wani yaro shi na son shi dan zaki zakin nan in muka soya kuma sai ana dan kimantawa ana dan kada mushi iya abin da zai sha tsawon yini dan ka a bar shi kuda su taba ko kuma dan ya lalace ciyarwa mai kyau ita ce samun kayan abinci masu inganci kuma tare da sauyawa a wani lokaci ya kamata a baiwa yaro irin waɗannan kayan abinci sani hassan shine mai kula da ciyarwa a asibitin tesawa daga haihuwa zuwa watanni shida jariri bai kamata ya sha komai ba in ba nuna uwa ba daga watanni shida ana iya fara bashi wasu cimaka kamar koko ko kuma liblaya da ake yi da wake domin samun kwarin jiki. Yanzu da ya yi watanni goma sha biyu to ana iya bashi kowane abinci na iyali. Sai dai ana buƙatar tsafta sosai wajen shirya abincin domin kare lafiyar yaro. Haka wakiliyar asibiti a wannan fanni Umma Mani ke bayyana wa mata kullum. Shi yaro wanda yake samun abinci mai gina jiki daga an gan shi ma ba ɗaya ba yake da irin wa'annan yaro. yaran wanda komi barkatai ana ba su ba a tsaya yaro a kula da abincin shi sai a bar yaro a bashi abinci na bi da sauransu yaro shi ke sa ta wannan zawaye zawayen da sauran amma yaro a tsabtace mishi abincin shi a gyara mishi a riye mishi yanda kuda ba zai bi ba kullum abincin shi rihe ka ba yaro abinci da tsaya shi ke sa yaro ta zawaye zawaye da sauransu tabbatar da ciyarwa mai kyau shine ba da abinci daidaitacce musamman mai gina jiki yaran da ke da jiki masu rauni ya kamata a ba su irin wannan abinci sosai kowace rana domin tabbatar da ƙoshin lahiyarsu. To madalla masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau sai ku tarbi wato Balkisa Hamidu a cikin labaru da harshen Faransanci ni kuma madugun shirin naku dan badan da Arlid Malamin Gugu ke muku sallama a cigaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Ku sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.